Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyya dukkan sazangon FM. Ana iya masu haron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 11 ga watan Afrilu shekara ta 2018 da fatan mu riske ku lafiya. Tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan Washington DC muke farin cikin kullalubo tashoshin mu a daidai wannan lokaci. Ga kanun labarai. Amurka tana nazarin yiwuwar faɗaɗa ayyukan soja a ƙasar syria Shugaban kamfanin dandalin sada zumunci Facebook ya fuskanci tambayoyi akan yadda ake amfani da bayanan jama'a ba bisa ƙa'ida ba. Masana ilimin kimiyya kuma sun ce magunguna irin su paracetamol suna gurɓata ruwan rafi da kuma dabbobi. Kanun labaran kenan. masana sun gano cewa duk abin da mutum ke iya yi wannan kuda na iya yi shi ana kuma iya sa ma misali wannan kudan cutar da mutum yake so da masana su bincika su ga yadda za a samu maganin shi Malam Hassan Abdullahi na asibitin tarayya da ke birnin Kefi kan nau'in wannan guda za mu kawo muku ƙarin bayani bayan labaran duniya. mai martaba alhaji mustapha haruna jakolo sarkin gwandu murabus kan mamman daura da mukarrabansa za mu kawo muku cikin shirin demokradiyya an jima kaɗan idan Allah kai mu za mu leƙa jamhuriyar kamar mu ji wasu sabbin matakan tsaro da ƙasa take ɗauka dangane da ƙungiyar Boko Haram yanzu ya gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Jummai Ali. jiya talata amurka ta fara tuntubar ƙawayenta kan shirye-shiryen yiwuwar faɗaɗa ayyukan soja a ƙasar syria biyo bayan mummunan harin makamai ko kuma makami mai guba da ake zargin syria ta kai a kan wani ƙauye da ke hannun 'yan tawaye mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nawat ta ce amurka na duba yiwuwar mai da martanin haɗin kai ko kuma haɗin gwiwa a ƙasar syria shugaban amurka donald trump ya aika shaidin cewa za a ɗauki mataki mai tsanani akan dukkan waɗanda suke da alhakin kai harin a gabashin gauta a ranar asabar da ta shige da ya kashe akalla mutane 40. cikin 'yan kwanakin da suka shige shugaban na amurka ya yi ta zantawa da takwarorin aikinsa na birtaniya da kuma faransa akan wannan batu tuni dama shugaban na amurka ya ɗora wa shugaban syria bashar al-assad da kasashen iran da rasha kasashen da ke goyon bayan siriya laifin wannan harin shugaba assad ya musunta wannan zargi jiya talata rasha ta hau kujerar naki a kan daftarin shirin da amurka ta tsara ko kuma ta gabatar da nufin kafa wani kwamiti da zai binciki wannan harin a saboda nazarin irin martani ko kuma matakin da za a ɗauka ne fadar shugaban amurka ta white house ce shugaban na amurka ba zai kai ziyara kasashen amurka ta kudu kamar yadda aka shirya a wannan makon ba maimakonsa mataimakinsa zai kai ziyara domin halarta taron kolin kwanaki biyu da za a yi a kasar peru a ranar sha uku ga wannan wata idan allah ya kai mu wakilan majalisar dattijan amurka a jiya talata suka buƙaci a ƙara wato a kare bayanan mutane yadda ya kamata a dandalin sada zumunci facebook wakilan sun buƙaci haka ne a lokacin da wasu kwamitocin majalisar dattijan amurka guda biyu suka yi wa shugaban kamfanin mark zuckerberg tambayoyi sosai akan yadda ake amfani da bayanan miliyoyin jama'a ba bisa ka'ida ko kuma da izinin su ba shugaban kwamitin shari'a na majalisar dattijai chuck grassley ɗan jam'iyyar republican daga mazaɓar iowa ya ce kwantar babu ba ba a yi wa masu amfani da dandalin wato dandalin adalci ba mr zuckerberg ya ce kuskuren sani kuma yana neman a gafarta masa ya yi alkawarin cewa za a kare bayanan mutane yadda ya kamata haka kuma ya yi magana akan alfaharin yadda ake sada zumunci tsakanin jama'a a dandalin na facebook ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce tana nazarin al'amura a kasar sudan bayan shugaban kasar umar albashir ya ba da umarnin nan take a sako dukkan fursunonin siyasa daga gidan yari kamfanin dillancin labaran sudan da ake cewa suna a takaice ne ya ba da labarin umarnin sako fursunonin to amma wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa muryar amurka cewa ya zuwa tsakar ranar jiya talata goma ga wannan wata na afrilu babu wani tabbaci da aka samu na sako fursunonin ofishin jakadancin amurka a birnin khartoum yana tuntubar iyalan waɗanda aka sakon domin jin halin da ake ciki kamfanin dalancin labaran sudan ya ba da labarin cewa ba da umarnin sako fursunonin wani bangare ne na yunkurin inganta sasantawa da samun zaman lafiya makonni bayan da gwamnatin kasar ta yi ta kaman fada kan mai uwa da wabi domin daƙile zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati. rahoton bai bayyana yawan fursunonin da aka ba da umarnin a sako ba waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya talata fadar shugaban amurka ta white house ta haƙaƙi a kan cewa shugaba donald trump yana da ikon kura lauya na musamman da aka nada domin binciken alaƙar da ke tsakanin yakin neman zaben shi shugaba trump ɗin da shishigin da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka yi sai rahukabi jami'ar yada labaran shugaban ƙasa ta ta faɗi wato ta faɗa ta ce an faɗa musu cewa shugaban yana da ikon ɗaukan wannan mataki Miss hukabi ta yi wannan furucin ne lokacin da 'yan jarida suka yi mata tambayoyi ko shugaba Trump yana da ikon korar Robert Mueller lauya na musamman. To amma masana harkokin shari'a da dama sun ce idan ma shugaban zai ɗauki irin wannan mataki tilas sai ya bi ta kan muƙaddashin Anthony General Rod Rosenstein wanda yana iya mutunta wannan umarnin. Wasu wakilan jam'iyyar Democrat da na Republican a majalisar dokoki sun ce idan shugaban ya kuskura ya ɗauki wannan mataki. to hakan na iya cusa tsarin mulkin kasar cikin rikici jiya talata jaridar new york times da ake buga a birnin new york ta buga labarin cewa shugaba trump ya buƙaci a kori loya mula a watan disamba idan allah ya kai mu kuma a dakatar da binciken da yake yi rahoton na jaridar new york times ya ta'allaka ne akan hirarrakin da ya yi da wasu jami'an fadar shugaban ƙasa ta white house shi dai muƙaddashin anthony general ya tsinci kansa ne cikin tsaka mai wuya domin antony General Jeff Sessions ya tsama kansa daga binciken da ya danganci shishigi ko kuma katsalandan Rasha a zaben shugaban Amurka. Jummai Ali ya kaji da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To madalla za ku ji sabbin matakan tsaro da rundunar 'yan sandan Najeriya take ɗauka a jihar Taraba, amma da farko bari mu je jami'ar Jos a jihar Plateau inda masana suka gano wani nau'in kuda da za ta taimaka masu bincike su gano magunguna da za a yaƙi cututtuka iri daban-daban. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga can. A wani taron ƙarawa juna sani da cibiyar bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka da ke jami'ar Jos ta shirya wa masu binciken magunguna, masanan sun gano cewa nau'in ƙudar da ake kira Drosophila melanogaster tana da yanayi da ya yi kama da na ɗan adam wanda masanan ke ganin za a iya amfani da shi wajen samar da magungunan cututtuka da suka shafi kwakwalwa zuwa lakan jiki cutar sankara wato kansa cututtuka masu yaduwa da cutar siga wato diabetes da dai sauransu dr abolaji amos daga jami'ar tarayya ta ibadan ya ce kasashen duniya da dama sun yi amfani da kudar wajen gudanar da bincike kan cututtuka kuma sun samu nasarar samar da magunguna har ma da lambobin yabo wanda yake da yakinin idan aka yi amfani da shi a Najeriya zai taimaka wajen yakar mafi yawan cututtuka da ake fama da su. You can induce diabetes in the flies and they will exhibit high level of glucose in the system and then you cannot look for other drugs that you can use to, to make the flight to recover Ya ce za ka ɗura wa ƙudar cutar siga kuma za ta nuna alamar yawan siga a jikinta sai kuma ka nemi maganin da za ka sa wa ƙudar ta warke daga cutar. Malam Hassan Abdullahi daga babban asibitin tarayya da ke kefe a jihar Nasarawa ya mun ƙarin haske kan irin nau'in ƙudar da amfaninta. Wannan kuda wani irin kuda ne wanda baya yada cuta. irin kudajen ne da ke bin tsirrai kamar mangoro da sauransu haka ya tsotsa ya sha ya cigaba da rayuwar shi ko bai yaɗa wani cuta a sannan a yanzu masana sun gano cewa duk abin da mutum ke iya yi wannan kuda na iya yi shi ana kuma iya sa ma misali wannan kudan cutan da mutum yake so da masana su bincika su ga yadda za a samu maganin shi cutar kwakwalwa ne cutan suga ciwon suga ne ciwon zuciya ne ciwo mai yaduwa ne ana iya samun wannan kuda cutan saboda masana su bincika su samo magunguna ta amfani da itatuwan da Allah ya bamu a amfani da shi shi ma jibrin ibrahim da ke ɗalibi a matakin digirin digirgir daga jami'ar amadu bello da ke zaria ya halarci taron bitar kamar misali ni da nake miki ɗalibi ne kuma abin da nake so a rayuwa na gaba ɗaya shine bincike to amma ɗaya daga cikin matsalar shine babu grant grant shine misali a ce taimakawa akan bincike sannan kuma appreciation idan an yi wannan binciken ya zama da cewa an yi implement an zo an sa shi akan tabbatar da cewa yes wannan abin ya kai ga ci inda ake so kuma ana bincike a nan Najeriya kala kala duk da dai gaskiya an bar mu a baya kan abubuwa da yawa kamar misali wannan abin da aka kawo mana gaskiya abin ya dan so sa mana rai a ce tun wani lokaci da dama wannan abin yake da yake da muhimmanci a bangaren bincike mu da muke da itatuwa kamar misali wannan sunan wannan workshop da muke yi misali amfani da shi wannan uh, fly din wurin binciken su wa'annan medicine wato amfani da itatuwa yauwa a gane magungunan abubuwa ka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. ta gaida zainab babaji a yunkurin shawo kan tashi-tashin hankula a wasu sassan najeriya nuran 'yan sandan kasar ta tura karin jami'an 'yan sanda jihar taraba ɗaya daga cikin jihohi da ake ta fama da tashi tashen hankula sufeto janar da 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya gana da shugabannin jihar don bayyana musu sabbin matakan da rundunarsa take ɗauka ga ci gaban rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana daga jalingo haka nan kuma sufeto janar 'yan sandan ya koyi wa al'umman jihar Taraban neman albishi da samun wani jirgi mai saukar angulu wato helikofta da zai ke yin shawagi domin zakulo abubuwan da ke faruwa domin ɗaukar matakin gaggawa. We have deployed additional three mobile police units to assist in ensuring peace and harmony in various parts of the platform of this kamar yadda aka sani 'yan sanda da ma sauran jami'an tsaro muna namu kokari kuma za a karo rukuni takwas na 'yan sanda baya ga na kwantar da tazoma da tun farko aka turo kai ba za mu yi kasa a gwiwa ba wajen dakile tashi-tashi hankulan da ke faruwa a wannan jiha kuma yanzu haka ma akwai wani jirgin helikwafta na 'yan sanda da aka baiwa jihar nan domin zagaya wato shawagi domin samun bayanai kuma a shirye muke domin magance tashi-tashi hankulan tun farko ma dai gwamnan jihar taraba a in siya isiyako ya ko buƙaci rundunar 'yan sandan nema da taimaka wajen shawo kan tashe-tashen hankulan da ke aukuwa a jihar. I must say I'm very excited and I must thank you most dearly that you gave a prompt approval to this location. Gaskiya mun ji daɗi da wannan ziyara domin aiko cikin kwanakin nan ma an samu asar rayuka mu dai fatan mu shine kulliya ta biya kuɗin sabulu. The police are doing their best in Taraba state. That I can say anything. To koya masana ma ke kallon wannan ziyara na sufetan 'yan sanda a yanzu barista Idris Abdullahi Jalo da ke ma zama shugaban kwamitin kula da haƙƙin ɗan adam na ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Taraba ya bayyana da suke kallon wannan ziyara da kuma matakan da ya kamata a ɗauka. Um, zuwan shi yana da muhimmanci shi inspector general na 'yan sanda don zai kara boston moral na su 'yan sanda sannan kuma ya gane ma sa harkokin tsaro da yadda mutanensa suke gudanar da tsaro a wannan jiha kuma an ce zai tafi har gembu sannan kuma mun ji um, ya ba wa su yan sandan eh, wannan jiha abin nan jirgi wanda za su rika shiga eh, wajen irin su gembu da sauransu da dajin suna kallon abin da ke faruwa suna kamar surveillance kenan um, sai dai yana da muhimmanci ya kara jawo hankalin 'yan sanda wajen Um, aiki tukuru kuma dole 'yan sanda su guje wa san ransu ko kuma uh, bangaranci wajen uh, kwantar da husuma in ta taso. barista idris ablai kenan da ke ma zama shugaban kwamitin kula da haƙƙin bani adam na ƙungiyar lauyoyin najeriya a taraba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya waka ce za yi ta akan haɗa najeriya Sojuna so juna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna daga kamaru kuma Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru tana ƙoƙarin canja ayyukanta na tsaro a jihar Arewa mai nisa musamman ma wajen dakile maharan Boko Haram akan iyakokin ƙasar Kamaru, Nigeria, Chad da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar. Wannan ne yasa na tambayi Mr. Bukar Yahaya mai wa ministan tsaro shawara ta bangaren yakin da ake gudanarwa a jihar Arewa mai nisan ko ya yake ganin cewa gwamnatin ƙasar ta Kamaru za ta iya ƙoƙarin dakile maharan na Boko Haram kuwa? Na'am, a gaskiya wato muhammed awal wato wannan hari ko wannan karamin hari wato baya razana mu ko baya girgiza mu ko baya tsorata mu sabili da haka ne wato gwamnati kamar ta zuba ainihin jaruman matasa jaruman sojoji wato yan kundin bala wa'anda za su karasar da share don ta'addan boko haram wato a ainihin wannan yankin arewa mai nisa. za mu kawo muku cikakken rahoton a cikin shirin hantsi. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ji ra'ayin tsohon dogarin shugaba Buhari Mustapha Haruna Jokolo zamanin mulkin soja kan yunkurin shugaba Buhari na sake neman wa'adi na biyu. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil duniya duka ta ji labari shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gaya shugabannin jam'iyyarsa ta APC niyyarsa ta sake neman shugabancin Najeriya wa'adi na biyu. Daga nan ne fa 'yan Najeriya ciki da wajen ƙasar suka ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan wannan yunƙuri. Alhaji Musa Haruna Jokolo sarkin gwandu na goma sha tara ya yi dogarin shugaba Buhari a zamanin da yake shugaban ƙasa a mulkin soja. Na kira shi kan batun sabon littafin tarihin rayuwar sarkin gwandu na yanzu Alhaji Muhammadu Bashar wato Janar Muhammadu Jega mai ritaya wanda a littafin shi sarki Jega ya taɓo batun yadda shugaba Ibrahim Badamasi Babangida ya shirya juyin mulkin da ya kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a zamanin mulkin soja. Kuma batun da shi sarki Jokolo ya yi magana a kan wannan littafi kamar yadda na karanta. To a ranar Litinin muka yi hira da shi, ganin kuma a ranar ce shugaba Buhari ya shaida jam'iyyarsa cewa zai sake yin takara? saboda haka na ce ma shi sarki Jokolo ya faɗa mana ra'ayinsa kan cancantar shugaba Buhari neman wa'adi na biyu bayan waɗannan shekaru uku kuma sanin cewa sun yi aiki tare a zamanin mulkin soja. Duk da zai gaɗa game da shi dai fasin ɗin shi ba makwaɗaci ba ne. Na biyu kuma mutum ne in kana kusa da shi ta yi magana shi ga masa gaskiya Allah yana karɓa shawara. Amma a lokacin da muka wannan mulkin yanzu ana zargin shi da nepotism ba yadda ake kira nepotism da Hausa ba. Amma dai nepotism ɗin da ake cewa mijin ba da shi ko da muka shigo mulkin nan buhari wallahi ba mutum ɗaya da naɗa a cikin wurin da muke aiki daidai da kafin shi fasinan ci su ne kawo su principal su shi abokan mamu mun yaki shi da amai digiri ni cikin ina so a kawo shi ci president shi ɗaya ban kawo don na ce a kawo muhammadu haruna amma ɗan uwan shi muhammadu rabar shi kaɗa kawo shi da an ce communist ne ko mai da irin ra'ayi na su yayin makaranta da suke ba ya zai dafta ɗin shi ne yake a kawo shi kuma ya ce mashi ya kano wanda da gidan garin su wanda ya saba da ƴan ƴan shi Ko za mu za mu yi aiki tare ƴan ƴan sun zo shi ne san su to ni ba sanin su ne ba sannan ne ya yarda cewa to a kowane da ake cewa lawal da lawal daura ne daura muka ci aka nemi shi kansu aka ba shi private security to amma wanda ke nafi din shi mamman daura shi ya zo ya zauna a guest house ko da yake ba mu ba shi damar da yake samu irin yanzu ba wannan bai same ta ba irin kamar yanzu in ka duba ko ina kamar da dakcin da ya faɗa da ce duk yawancin wanda ke aiki nan da kanin shi dan uwan shi sai ɗauki shi ya ɗin shi da wasu mutum da haka ne yanzu kana so magana da hali sai ka bi ta wajen na sista ɗin mamman daura. a fahimtar ka me yasa me ya kawo wannan canji. to shi ne ban sani da tunda ba a ta miki aiki da yanzu sai nake amma ba dai lokaci mu kan bai samu wannan dama ba ko da yake mun ba su responsibility shi da mamu Tukuru, su rubuta mana blueprint da za a yi ranar gwamnati tunda su elders ne na shi malam shi ba hakkin shugaba ba ne ya tsawata in suna yin abin da ba daidai ba? ya danganta yadda yanayinka yake daga tsarin halinka shi ka da dama ya tashi ya da farin ki mamman da raɗi don ka tuna fa ba hali marayi ya tashi kuma ban shi yan da bura da nan shi ba wani ƙarfi da shi ba wani aiki ba sai shi mamman ɗin ma aiki ne ya tuna amma unfortunately dabar yana da farin ki ne wannan yana jin haɓa ta aiki ba bai saba da aiki ko ina gwamnati ba kuma ya ya take over state house ya shiga tsakanin shi iyalin shi kana jin kalfar da suke shi da mahmud kudin ta cewa matan buhari fast lady din najeriya suna kiranta sun ta goma kuma ka duba haɗa shari'a ta daban mu zauna zauna cikin state house ai ba ba aike ke ba to shi mamman da ya kamata a zo kowa da kuka da shi malam abdullahi ya ce to nan ne gidan gwamnatin buhari ko malam abdullahi ya ce cikin da ya um, um, kam idan ana complain ga mutum ka cire shi da wuri yake ko ba su ko aikin mu a ce wa a cire shi kuma daga ni a yin Allah zai tsare ba magani su da mashiga ba dan ka san irin Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai samu ya kama shi yana roƙon Allah ba shi dan ya kama shi don hadiyar Buhari ta tabbata game da mamman dora kenan ya gaza shi shugaban kasa ko kuma laulayi na rashin lafiya da yasa ya yi fama da shi a ba shi ne daga cikin matsalolinsa da yasa ake ganin wannan abin da ba halinsa bane a ya dauka san shi a soja. shi ne riba ake nufi da ɗalibai yanzu ban san yadda yake ra'ayin al'amarin shi ba yanzu to akwai ni na lokacin da shi na yi masa magana kuma abin da ya yi man ya ɗauko dari ɗin shi yara rubuta shawarori ya bashi ya ce to na ɗaya dai ya kawo mutane wanda ya kamata a ba su mukamai waɗanda suka cancanci a basu kaga kamar irin bari da ABM kusa da shi aka tace Osta gurin nan da kaga ya ce shirin ne ya san da buhari ke aiki su yi aiki tare ko mai mukami ne to irin su a rami a kenan na biyu ga shi aka ɗauka aka ba minista da defense ko ko tarfa a ce an ba shi ko nsa mature people sun yi aiki tare wannan ya shiga shugaban buhari wannan kuma kwalik ɗin shi ne mai ɗin shi ne lokacin da yake campaign sun tashi ba su goyon baya da an ɗauko professor kabde the west an ba shi ki chairman na presidential advisory committee wadda ke committed PJ to yin an ɗauko irin su abokan masu wadamai da an sa su ministers wani suke irin su abokan akwai rabe a ba su chief protocol to duk irin wa'annan shawara ke nan yi to unfortunately ba an tafi shi ne ya magana su suka zo suka yi abin su da gida suka kashe magana. kana nufin bayan an ci zaɓe wannan bayan ya ci zaɓen siyasan nan ka ba shi waɗannan shawarwari? eh bayan ci zaɓe na ji na gan shi sau uku ba na gan shi To. Na gan shi ne maganar su Dr. Jiredi da Naja'atu da shi wannan Dr. Umar Arno kuma kan su kamar irin su Buba Galadima su suna Hamma wannan da ma'aikata Hamba duk ya fi wani suka zo wahala da Buhari duk shekaru da ya sha biyu na yana neman mulki da kowa ya da shi shi kamata a ce sun amini ne su Kamar wannan su zai kai from nowhere a duk shi wani ya jima bankin nan na AID ya aka ya rushe an su ban wakilin chairman din shi cikon sa'in abin da ne faru ganin matsalar waɗanda ke tare da shi mukarraban shugaba Buhari yadda suka kane ne gwamnati da sauransu kana gani akwai abin da zai canza in shugaba Buhari ya ci zaɓe wa na biyu? To, ina fatar in dai Allah ba shi mulkin na biyu, to ni na fatar ita matar na tashi. An ce ta yi alkawari za ta za ta cire kokoroci da menene tsoron menene. To matar nan tana da man tausayi. don ta ta kuka tun ki ba saurare ta ba ko kuma inda an dai har kamar yanzu lokacin zaɓen nan ko ya san cewa duk cikin su ba mu iya taimaka masa da mutum wata. to da ne sai ba ta shawara ki ce mashi ya wuce da su ya ba mutane Najeriya shi suka zaɓa ba su ba su ji wannan ma da ke zaɓe shi ne ba su koya da har na su zaɓe ba ba su koya da ba kuma game da ce ma ko zaɓe da su ba ba ba mata hakkin ta su nan ɗin shi mamman da wannan da abu ta kyani mutum ne suka samu bari dalili za su yi suna jan musiba ga najeriya gaba ɗaya saboda su yan kalina yanzu sun sa ba su son mu ba su son mu ba su son dole ba a ce buhari ba fulani ne hadi ne kaza sun kaza sun kaza sun ci da wani wannan masifan da an ba mutane kowa mutane wanda ke ci shi a bashi da a lokacin lokacin da shi tasirin gwamnatin nan da wannan ya kamata a ba wannan ibo din nan wannan wanda president nasara ina ma ina ma ne kuma ni shawara ne shi kada ka yadda araba ka da kai da bola tinubu kada ka yadda a hada ka fada da president gida kada ka yadda a wannan a ciku ka rungume su yace in ma shawara zan maka ka samu gida ya baka mutane a san ka ya kawo mutane an ba su minister an ba su appointment tunda Allah ya sa baban gida da mutane ba iyaka to in ka mallake shi ka mallaki mutane shi kenan su wannan duk za su kullum su faɗa baban gida kaza baban gida kaza a haɗa su faɗa shi a cikin ya taimaka mashi yanzu an ji wurin aikin a cikin ana ɓorin aikin son yin shi. Masu aro da wannan ra'ayi na Sarki Mustapha Jokolo Allah ya mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin shi sarki jokolo da cibahiro diodone da solomon abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya karfe ɗaya da kusan minti ashirin da bakwai na dare ga jummai ali da tashin kanin labarai kafin mai sallama da ku baki ɗaya. To kafin ci gaba masu sauraro ina fatar za a gafarce mu akan batun korar loya mai bincike na musamman jaridar New York Times ta buga labarin cewa tun watan Disamban bara shi shugaba Donald Trump ɗin ya so ya kori shi lauya mai bincike kuma a dakatar da binciken da yake yi. Masana ilimin kimiyya sun ce ruwan rafi da inda ake sarrafa ruwa sun gurɓace daga magungunan jinya da ake sayarwa waɗanda ake saye ba tare da izinin likita ba, kuma hakan yana jawo barazana ga yanayi da kuma dabbobin daji. Masana ilimin kimiyya da ke wani taro a Vienna ƙasar Austria sun ce idan ba a ɗauki wani mataki ba to matsalar za ta ƙaru da kashi 65 daga cikin ɗari. kan shekara ta 2050 magunguna sun hada da na jinyar ciwon jiki da magunguna makwafin ruwan kimiyya da jiki ke samarwa ko fitarwa da ke ɗora tasiri ga aikin wani fanni na jiki da ake cewa hormones da turanci da dai makamancin irin waɗannan magunguna, yawancin waɗannan magunguna suna bigewa ne cikin ruwan kogi ta ba haya da mutane da kuma dabbobi ke yi a saboda kaɗan daga cikinsu ne ake tacewa a wuraren sarrafa ruwa. Masana kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce magunguna a cikin yanayi suna taimakawa wajen sa jiki bijirewa kafin kaifin magunguna. Masana ilimin kimiyya sun ce yanzu haka dai babu isassun fasahar tunkarar wannan matsala, a saboda haka ana buƙatar rage dogaro akan irin waɗannan magunguna. Shugaban kamfanin dandalin sada zumunci Facebook ya fuskanci tambayoyi akan yadda ake amfani da bayanan jama'a ba bisa ƙa'ida ba. Amurka kuma tana nazarin yiwuwar faɗaɗa ayyukan soja a ƙasar Siriya. To madalla a gaishe ki masu haro da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari maimaita da shirin ciki da gaskiya. kamar na madadin jummai ali wacce ta tayani gabatar da shirin da hiro da ne da kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya jimmy cook da ya rika masa anan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya